نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص أوحيا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أدمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya rayuwar rayuwarmu zuwa ganin wannan lokaci mai tarin albarka babu shakka da dama an yi azumin bara da su amma wannan shekarar ba da su aka yi ba su muna fata dukkan musulmi wanda allah ya madauki sarki ya ɗauki ransa daga wancan shekarar zuwa wannan lokacin bangiji alaiji kansu mai kiraya ya gafarta musu ya rahamshe su mun kuma da muka saura allah ya samu cika da imani ah, sannan mu na cewa a cikin irin wannan wata mai alfarma watan ramadan aka saukar da alkur'ani mai girma Allah yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan Allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah yana cewa إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أو شك القرآن من جنما سوكاني أسكوة رمضان wannan shi yasa magabata na kwarai sun kasance suna baiwa alkur'ani mai girma mahimmanci kwarai da gaske sukan da kufa kansa karantawa da karantarwa da tafsirinsa da sharhinsa a cikin irin wannan a cikin irin wannan watan da alfarma to wannan shi yasa kamar da aka saba gabatar da tafsiri a cikin wannan masallaci mai dogon tarihi a wajen karantarwa da ilmantarwa aka yanke shawara cewar wannan karan ba za a ci gaba da tafsiri kamar da aka saba ana fatan duk wanda yake da hannu cikin wannan alkhairi a lissa musu da alkhairi da ba wanda ya gina wannan masallaci da wanda yake rayi da wanda baya rayi muna fata Allah subhanahu wataala ya musu musu ya baki dan alkhairi kamar yadda aka so makarantawa tafsirin mu insha Allah ta'ala wannan watan zai kasance cikin suratu Yusuf ba komai yasa ba domin suratu yusuf sura ce da take magana akan annabi yusuf salam da kuma irin jarrabawa daban-daban da ya shiga har zuwa lokacin da allah ya ba da sara a cikin wannan surar akwai darussa masu ɗimbin yawa da suka shafi rayuwar kowane musulmi ta yau da kullum wanda muke fatan kafin mu kai ƙarshen surar insha Allah za mu ƙaru da darussa da yawa wanda za su amfani mu a rayuwarmu insha Allah ta'ala kafin mu shiga cikin surar ya kamata a ɗan faɗa, na shiga wannan surar wannan sura makiya ce ma'ana ta sauka ne gabanin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ma sauka ne a garin makka wannan surar tana kunshe da ayoyi ɗaiɗai har 111 da na yi lissafi sai na ga cewa idan insha Allah ta'ala maka ɗauki aya uku uku ko hudu kowace rana kafin mu kai ƙarshen azumi insha Allah za mu kammala wannan sura ɗin wannan surar ta sauka ne gabanin kuma bayan saukan suratu hud a jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma daga suratu yunus sai suratu hud sai suratu yusuf to suratu hud ta sauka kenan sai ga suratu yunus ita ma ta sauka da yake wato zarf yanayi iri guda ya sanya su wato ya shafe su waɗannan surorin guda biyu surar ta sauka ne suratu yusuf ta sauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratu yusuf ta sauka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam a wani yanayi na damuwa wani yanayi na kuncin rayuwa sannan mu na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake garin makka farko farkon bayyanar sa garin makka da ya zo ya fara isar da sako Allah ɗaya ne a bautata masa mushrikan makka sun yi ta a kansa sun ce ba sai ba a ja'alar alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un auja sun ce wannan abin mamaki ne ba za su yi da wannan kuma hakan ba su yarda da shi ba sun tashi sun yaƙi shi sun kira shi da suna mahaukaci sun ce shi matsafi ne sun ce shi mawaƙi ne ƙarshe suka yi yunkurin su cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da 'yan tsiraren su habbai da suke tare da shi a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya taimaka mai da wasu mutane guda biyu da suke kare shi ɗaya musulmi ɗaya musulma ɗaya ba musulmi ba wanda ba musulmi ba shi da gofari wacce take musulma kuma ita ce khadija bintu khuwailid a duk lokacin da suka yi yunkurin za su taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam sai su ga abu talib ya zo ya tsaya da yake dangantaka ta hada su shi ba fasari. sai ce ba za ku taba shi ba shi kuma babban a cikin mutanensa ganin cewar akwai abu fari ba sa iya taba manzo sallallahu alaihi wasallam to har zuwa wata shekarar da ake kiranta amul huzni amul huzni shekara ta bakin ciki shekarar damuwa duk wanda yake karanta sirar malamai za san wannan amul huzni shekarar bakin ciki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka kira wannan shekarar shekarar bakin ciki domin a wannan shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara rasa bafansa fi sanati 10 min al-bi'sa shekara ta goma bayan an aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam bafansa ya fadi rasu bai dade ba ita ma khadija radiyallahu ta'ala anha ta fadi ta rasu a cikin wanda suke bashi kariya wa ya saura sai wa sai Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin cewa ya rasa mai kare shi a garin Makka da wannan kuma sharadi ne ba duk mutumin da zai da'awa bayan ka dogara da Allah subhanahu wata'ala ka nemi wa'ansu mutane daga cikin fitattun mutanen gari su kare ta wannan sunna ce annabi shu'aib alaihi salam yake cewa laula annabi bikum quwwatan aw awi ila rukunin shahid aw awi ila ruknin yawancin malamai sun ce ar-ruknu shadid sune mutanansa wanda za su ba shi kariya ganin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasa waɗannan mutane guda biyu bai da kowa sai Allah to sai ya bar garin Makka ya ce dawo a garin Makka ba ta wa? saboda haka bari ya canza salo ya tafi wani gari daban ko zai iya samun waɗansu mutane da za su ba shi kariya isa da sakon Allah sai tafi ina sai tafi Paris ya fara kiran mutane yana bin yana ja musu wa zai taimaka min ya bani kariya in isar da sakon Allah subhanahu wata'ala me ya faru manyan garin dattawan garin su suka tara yara kanana suka ta jifa sare zuwa su suka kore shi daga sallallahu alaihi wasallam to shi yasa aka ce da wannan shekarar amul huzni ya rasa babansa, ya rasa matarsa khadija ya je wani gari neman kariya garin an jefe shi ya dawo to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bakin ciki mai yawa kuma da bakin cikin sa akan yaya zai isar da sabon Allah a cikin wannan yanayin ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar masa da suratul yusuf kamar yadda sayyid qutb rahimahullahu ta'ala ya faɗi cikin tafsirin safi zalal qur'an mecece hikimar saukar masa da suratul yusuf a cikin amul huzur cikin irin wannan yanayi na damuwa domin ai shi ba annabi yusuf alaihi salam annabi Allah ya nabi allah yusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim haka ne ko nabiyyun ibnu nabiyyin ibnu nabiyyin ibnu nabi karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karim amma da haka sai da ya fama da jarrabawa ta rayuwa ya fama da ɗan uwansa na danginsa ya yi fama da sauran mutane a rayuwarsa tamkar Allah da madaukakin sarki yana gaya masa cewa idan kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga damuwa ka samu bakin ciki to ka tana cewa ba kai da na farko ba akwai annabin da ya gabace ka kuma dan uwanka ne kai bal irin jarrabawar da ya samu a rayuwarsa ta fi irin jarrabawar taka ku duba annabi yusuf alaihi salam jarrabawarsa ta farko ma kirci da yan uwansa suka yi masa jarrabawarsa ta biyu jarrabawar karaici a cikin rijiya da aka jefar da shi ta uku jarrabawar bauta ya zama kamar kayan sayarwa wannan ya sayar da shi ya fada hannun wannan daga wannan ya fada hannun wancan jarrabawa ta hudu makircin matan sarkin misra da ta nemi ta yi lalata da shi jarrabawa ta biyar makircin matan gari da aka tara su aka ce annabi yusuf alaihi salam ya zo ya wuce har suka yanka hannayensu makirci ta shida abinan jarrabawa ta shida shine kasancewarsa a cikin prison a cikin kurkuku bayan ya fito daga cikin zila daga zila ya fito sannan ya koma kurkuku a ga wannan ya shi zafi ko gwara talakan talaka ya shiga prison zai fi samun sauki a kan wai sai mutum ya zauna government house bai da yake faruwa yanzu an gane ko sai ya zauna government house ya gama jin daɗin duniya baki ɗaya ba ganin kawai ba wata dafa kawai sai ga kan shafurgo Ina lillahi ko ina lillahi raji'un jarabawa ta ƙarshe jarabawar shugabanci da Allah madauki sarki ba shi kunga daga waɗannan ba baki ɗaya sai kuma zo ya samu shugabanci shugabanci ai shi ma jarabawa ce a lokacin shi ne kawai mai faɗa aji shi ne mai raba mutane abinci shi ne mai hada tamkar ubangiji allah madaukakin sarki yana gawa manzo sallallahu alaihi wasallam wadda kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna hakikatin lamari an <clears throat> an ƙaryata annabawa da yawa gabaninka kuma sun yi haƙuri a kan karyatawar da aka musu amma cutar da su suka ci gaba da haƙuri da juriya har sai da nasarar Allah subhanahu wa ta'ala ta zo gare su to a cikin wannan yanayi aka saukar da ainihin surat yusuf alaihi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون a menene topic na wannan sura menene mawdu'in wannan sura topic da wannan sura guda ɗaya ne shine kisar annabi yusuf alaihi salam kuma shi yasa wannan surar ta sha bamban da duk wata surar da kasanta cikin alkur'ani alkur'ani ba littafin labari ba ne shi yasa ba za a koro labari a ce wannan surar labarin wane wannan surar labarin wane ne wannan surar labarin wane ba za ka kawo nan sura ɗaya ce kawai aka koro kissa daga farkonta har zuwa ta, dalla dalla filla filla ita ce suratu yusuf alaihi salam a cikin annabawa kakaf an fi bayani akan annabi Musa alaihi salam domin sunansa kawai ya yi afiya da cikin alkur'ani fiye da sau ɗari da talatin da nake ci amma annabi musa alaihi salam ba shi da suratun musa annabi isa alaihi salam an ambaci sunansa wajen su ashirin da bakwai amma akwai suratun isa a cikin alkur'ani da girma babu kistarsa ashraful anbiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam akwai suratu muhammad amma ba kisar annabi muhammadu ne a ciki ba annabi musa alaihi salam da aka kawo kisoshinsa a cikin alkur'ani a warwaɗe aka barbaza su cikin suratul baqara zaka samu cikin suratul a'raf zaka samu <coughs> cikin suratul ma'ida zaka samu cikin suratu yunus akwai suratu hud akwai suratu al-isra akwai faha akwai haka nan har zuwa ƙarshen alƙur'ani amma ba samu ba samu suratu musa alayhi salam Allah madaukin sarki ya soma wannan sura bi harafi sai ce mi alif lam ra alif lam ra malaman tafsiri <clears throat> sun yi saɓani dangane da tafsirin wannan harashi. yawancin malaman tafsiri sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi min zalik Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sanin abin da yasa ya kawo annan harufa farko surori yayin da wasu malaman kuma sun tafi akan cewa waɗannan harufa suna da ma'ana saboda alkur'ani mai girma an saukar da shi ne domin a bayyana mutane ma'anarsa gaiwa a ce akwai wani abu cikin alkur'ani wanda ba sai shi ba sai waɗannan malaman su karan kansu kuma suka yi saɓani to me ma'anar alif lam mim ko alif lam ra wasu malaman suka ce hiya asma'us suwar hiya asma'us suwar wa'annan sunaye ne na ainihin surori kamar da hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim daga hadithin abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqra fi salati as-subh yawm al-jum'ati bi alif lam mim as-sajda wa hal ata al-insan hin min ad-dahr cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin sallan subahi ranar juma'a yawanci yakan karanta alif lamim as-sajda kenan alif lamim as-sajda suna ne na wannan sura yayin da wasu malaman kamar irin su Abdullah ibn Abbas suka ce a'a hiya asma'ullahi subhanahu wa ta'ala wa'annan harufa a farkon surori sunaye ne na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yayin da kuma wasu malamai kamar sufiyanu sauri daga cikin tabi'ai yake ganin cewa hiya fawatihu iftataha Allahu Al-Quran. irin wa'annan harufa farkon surori mabuɗai ne wanda Allah madaukakin sarki ya buɗe wa'ansu surori daga cikin alqur'ani da su ma'ana kenan suratun yusuf alaihi salam tana kulle da makulli ba za ka iya buɗe surar ba sai da makulli ko me makullin surar alif lam ra an gane to mafi inganci da cikin wannan maganganu su ne cewar wa'annan harufa ɗin sunaye ne na surori kamar da inganta cikin sahih bukhari da muslim to me ce ta hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki yayi magana da irin wa'annan harufa a farkon surorin alkur'ani mai girma wasu malaman suka ce domin mu san farkon surorin alkur'ani wasu malaman suka ce a'a domin janyo hankalin kafirai a lokacin da suke juyawa alkur'ani baya sanin mu na cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu Qur'ani a cikin garin Makka to yawanci suna tsoron sauraron Al-Qur'ani domin idan suka saurari Al-Qur'ani mai girma kuma ya sauka da harshen Larabci yakan janyo hankalinsu har ya tasiri a cikin su sai suke da tunani cewa ko ka so ko ka ki matukar ka saurari wanda Al-Qur'ani za ka yi bane shi ayyukan suke ke masa sihiri ma'ana ya fi da ka sai abin da yi da kai a wannan lokacin kafirai sun kasance suna wasiya cewar kada kowa ya kuskura ya saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta alqur'ani Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun Kafare sun ce kada ku saurari wannan alkur'ani mai girma ku yi surutu ciki da wani ku samu galaba a kansa malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan usulubi na magana da harafi a farkon sura idan suna cikin surutun su yana zuwa kawai sai ya karanta harafi daya nun ko qaf ko sa ta gazi shuru kuma suna yi kuma daga nan kawai sai manzo sallallahu ya ci gaba da zuba masu karatun alqur'ani mai girma kuma suna sauraron sa a dole wasu malamai suka ce a abin da ya sa waɗannan harufa suka zo farkon surori domin ijaz domin ƙalubale domin ƙalubalantar larabawa a zamanin shahiliya domin nuna gagara koyo na alƙur'ani mai girma wannan shi ne ra'ayin fakhruddin razi da al'imam al-qurtubi da al'imam al cikin tafiyar al-kashaf da shekul islam ibn da ibn kathir rahimahullahu ta'ala cewar hikimar da ta sa aka koro waɗannan harufa a farkon surori domin ƙalubalantar larabawa wa'anda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana koyar da shi ana ilmantar da shi alqur'ani ba daga Allah ya zo da shi ba qalu inna ma yu'allimuhu bashar lisan alladhi yulhiduna ilayhi a'jabiy wa hadha lisan arabiy mubin وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا سنتي dictation ake masa waɗanda suka sani ta tafan da irin ƙararrayin da ne kawai ake rubuta masa da gari ya zo ya karanta mana da rana to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ga fili ga doki alqur'ani mai girma yayi magana da harafi kuma ku yi magana da harafin mu gani ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan shi ne sirrin abin da sa. a duk lokacin da aka ce maka alif lamim ko alif lamim sad ko qaf ko sad aka kawo irin wannan harafin aya ta biyu ko ta uku tana magana ne tabbas akan alqur'ani ne an gane ko mu dauko misali mu gani an ka so tun daga farkon suratul baqara me Allah yace alif lam mim sai ذلك الكتاب لتاب النندي فركم آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيمي نزل عليك الكتاب لتاب النندي فركم سورة الأعراف ألف لا ميم صاد سيمين كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتاب النندي farkon suratu yunus alif lam ra tilka ayatul kitabi al-hakim shi ma littafi farkon suratu hud alif lam ra kitabun uhkamat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir suratu yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin haka nan sauran alqur'ani ba kida zaka tara irin wannan harufa cikin alkur'ani mai girma suna nan kala biyar wani za ka sami shi harafi ne nun ko kaf ko sa'ad wani za ka sami shi harafi biyu ne hami ƙoha wani za ka sami shi harafi uku ne alif lam mi wani za ka sami shi harafi hudu ne alif lamim sad alif lamim ra wanda za ka same shi harafi biyar ne a kaf ha ya ain sad ha bi ma'ain sin qaf akwai da akwai mai harafi shida babu mai harafi shida ko daya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko stop me yasa domin kakaf cikin harshen larabci ba za ka taɓa samun kalima da take da harafi guda shida na akwai zai bukawa kana iya samun harafin larabci guda daya kana iya samun guda biyu kana iya samun guda uku kun zahaba kana iya samun guda hudu kana iya samun guda biyar amma ba za ka samu kalimar larabci guda shida ya zanto dukkan su min usulul arabiyya ko usulul kalima za ka samu amma za ka iya samun shida idan aka yi masa ƙari ƙarin alifu ko ƙarin la'a ko ƙarin sinun ko ƙarin ne ko ƙarin ta istaghfir nace maka istaghfir kalma nawa abudan harafi nawa alifun daya sin biyu ta uku gainun hudu fa biyar ra shida kalima shida abinan harufa shida amma kaga da alifin din nan kari da wannan alifin nan kari da wannan sin din kari ne har da ta din matsayi kenan huwa huwa sulasiyun mazidun bi kam ahruf bi salatati ahruf wallahu a'lam to an ce wannan harufa ɗin an kawo su ne domin ƙalubale to domin mutum ya ce alif lami menin abin ƙalubale a ciki domin an ce alif lami mara menene ƙalubale a malamai suka ce wasu ijazi fi fuskar ƙalubale ɗin yana cikin cewa القرآن من جرما أن جنا شيري دمي حروف اللارج حروف الهجائية ألف باء تاء راء حرزوا يا دجا فرض القرآن حرزوا كشر القرآن بس إسناد سامون حرفي دبن دي بتاعه شيء حروف حروف الهجائية قوي دي حروف الهجائية كلام سنادرا ده أكيد القرآن ده سوسي مين الحروف الهجائية bari ku san mana da misali wannan masallaci da muke ciki an gina shi da mai da block da siminti da rodi da sauran abubuwa ko idan mutum yanzu ya ce maka wannan masallacin ginin sa bai yi ba shi ya fi iya ginawa to idan kana son ka kalubalance shi sai ka je ka nemo masa block ka nemo masa siminti ka nemo masa rodi ka kawo masa ruwa da sauran sinadaran da aka hada a cikin masallacin sai ce gida mu gani in ya gina iya gina wa shi nan ko jarin ya yi ka to alqur'ani mai girma an gina shi ne da huruful hijaiya huruful hijaiya don nan guda ashirin da nawa ne Ashirin da 28 ubangiji Allah madaukakin sarki sai ya raba biyu sai ya ɗebi rabi rabin zai zama nawa sha hudu ashirin da ka raba biyu zai baka sha hudu sai Allah madaukakin sarki ya raba farko da jiriya kashi biyu ya kwashi sha hudu ya zuba su farko farkon wa'annan surori kuma idan ka bi tun daga alif lam mim hamim alif lam ra idan ka cire al mukarrar wanda aka maimaita irin su ha irin su la irin su bi ka cire su tsagoran wa'annan farko da ya guda goma sha hudu ce malamai sun haɗa su a kalimar da ake ce maza nafsun hakimun qasi'un lahu sir nafsun hakimun qasi'un lahu sir dukkan harufan na suna cikin nan harafi na farko shine me nunun sai sadu sai ha'u sai kafu sai yawo sai mimun sai qafu sai alifun sai ta'un sai ainun sai lamun sai ha'un sai sinun sai rabu wannan su ne guda goma sha menene wasu mun ijaz ya aka aka kalubalance su sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗebi kayan aiki rabin kayan aiki harufa goma sha hudu sai ya watsa su a farko wannan sururi ya ce ga kayan aiki ku iya ku gina alƙur'ani kai wannan su da gujubun tahaddi Allah ya ce da su qul la in ijtama'at al-insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ba su yi ba a zamanin da larabci yake da karfi ballar da zaka ce zamanin mu wanda larabci ya lalace hatta larabawa ba su iya larabcin ba shine Allah ya ce fa in lam taf'alu ba ku yi ba da wallan taf'alu har abada ba za ku iya yi ba kai ko sura ɗaya ba za ku yi ba ko aya da ba su sautawa Allah ya ce fatakun nara allati wa qudu haddasu wal hijara wa iddat lil kafir sai Allah ya ci gaba da cewa tilka ayatul kitabil mubin tilka tilka din da isu ishara ne idan kana so ka yi nuni da larabci suka ce zaka tilka ta'un din nan shine kawai ismul ishara lamun din nan yana nuna al-bu'd abin da yake nesa Kafun din nan kuma lil mukhata mutumin da kake magana da shi idan mace ce suka ce tilki kamar da zaka ce zalika tilka mu'annas kenan ko ishara kuma muzakkar suka ce zalika kamar da Allah ya ce zalikal kitab la ba shi ga littafin nan a gabanka ko kusa da kai sai aka kawo lamul bu'ri don ya nuna cewa littafin yana can nesa don me domin a kan ba maka alƙur'ani mai girma littafi ne mai girma kwarai da gaske Allah ya ce a ayatul kitab waɗancan ayoyin ayoyin alƙur'ani mai girma tun daga farko har zuwa ƙarshe cikin kowace sura ayatul kitab ayoyi ne na littafi wani littafi alqur'ani mai girma al-mubin wanda yake bayyana ne wanda yake bai buƙatar wahala wajen fahimta idan kana son ka samu saukin fahimta to ka karanta alqur'ani mai girma ai shi sa Allah yake kowa ya zo wala qad walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal mutakil Allah malaukin sarki usulun sa mai sauki ne babu sarki iya ciki babu wahala shi yasa ka karanta fatiha gaji alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin aka ji sauki kowa na fahimta dan me dan magana ce ta Allah babu takallufi ciki al-mubin al-wadih al-bayyin al sabanin maganganun mutane mutum iya yi littafi yana son ya wahalar da jama'a baka isa ka fahimci littafin ba har sai ka ni shirai sai a zo ana jinjina masa kawai wani akwai turanci wani akwai larabci to duk wannan tawaya ce a musulunci a gane cewa kai malami ne shine kai magana a fahimta an gane ko amma kai magana ba a gane ba a yi tsoka su har samu nan نعم تفضل إن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله يسوع فدا yace inna lalle mu kuma shi kadai ne yi amfani da damirul azama dalili na kambamawa yau karamin ciyaman sai ce ai mu muka yi gadan nan mu muka yi kaza a ranar shi kadai ubangiji Allah subhanahu wataala mahalicin duniya da kowa da kowai ya fi cancanta ya amfani da wannan wanda bai sani ba idan kafiri ne sai ya ci maka to ai ai akwai shirka qur'ani Allah ya ce inna ke na suna da yawa to wannan bai fahimtar ayoyin qur'ani Allah ya ce inna anzalnahu lallai mu muka saukar da wannan alkur'ani wannan littafin ƙur'anan abin karantawa arabiyyan da harshen larabci la'allakum ta'qilun domin ku yi haka tamam muna fahimtar wannan magana Allah ya yace inna lallai mu anzalnahu muka saukar da shi shi me alkur'ani mai girma qur'anan yana mai kasancewa abin karantawa arabiyyan kuma da harshen larabci la'allakum ta'qilun domin ku yi hankali sauran littattafai da suka sauka da sauran annabawa duka ba da larabci bai kowane annabi akan ba shi littafin shi zuwa ga mutanen shi kawai da yare su kawai an gane ko babu wani annabar da za a ba shi littafi ya zanto littafin nan ya shafi yaruka da ƙabilu da harsuna daban-daban babu shi sai alkur'ani mai aka saukar da shi cikin harshen larabci kaɗai alhalin a duniya yau ƙididdiga ta nuna ƙididdiga rahoto na unesco ta nuna cewa harshen da yarurruka da suke duniya a yau sun kai dubu bakwai sun kai nawa yare dubu bakwai a da kawai muna da yarukan sun kai wajen ɗari hudu zuwa ɗari biyar ko ko ba gaba to a duniya akwai dubu bakwai duk duniya ba gida sai allah ya zaɓi a cikin wa'annan yaruka ba gida da harshina sai allah ya zaɓi kawai harshen larabci sai ya saukar da alƙur'ani da girma cikin harshen larabci لعلكم تعقلون harshena da suke duniya a yau suna da yawa harshen da ya fi shahara shi ne mai ha? wanda ya fi shahara shi ne turanci percentage ne waɗanda suke magana da turanci a duniya ya kai 1.8 biye da shi akwai harshen mutanen china biye da shi akwai harshen mutanen indiya domin cina sun fi kowa yawa indiya kuma suna biye da su to biye da harshen indiya shine harshen larabci harshen larabci yanzu shine na hudu a duk duniya ba gida na hudu ba a wajen shuhura da. a wajen shuhura a gurin mutane amma harshen larabci shine na farko a wajen falala da daraja ka yi magana kaɗan ta ɗabi ma'ana da yawa sai harshen larabci ka yi magana kaɗan a sami ma'ana mai zurfi sai harshen larabci kuma shi yasa duk tarjabar da za a yi wa alƙur'ani mai girma wallahi ba za a taɓa samun irin wato zauki da kuma fasaha da balaga da ainihin larabci ya kusa ba kai saka tarjama zuwa wani yare kuma wannan balaga ta fitowa haka ne ko? misali idan na ce a cikin suratu yusuf ne ma sai na ce maka wasu alƙaryata lati kunna fiha wal'ira lati aqbalna fiha ya za zaka fasara wannan wasu alƙarya ka tambi alƙarya da hausa idan ka ce da mutum ya je kano ya tambi kano ba za a ce uwa ne wannan mutum ba je ka tambayi kano amma harshen larabci abu ne mai yiwa wasu alil ƙarya don akwai ƙirajiyar akwai takadiri a yi wasu al'ahalar ƙarya malamai suna ce wannan musulubin sunansa almajas wasu al'ahalar ƙarya idan za ka fassara fadin allah subhanahu wa ta'ala وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وذي فصل هنا وأن المساجد لله أي واضح جدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ذكر مصلاتين الله سبيل عنها باء أبوه ساوى قوة تريد الله تسوس هذا جبه نعم. ثم على ما يقول المساجد suna da fassara kuma wannan kalmar almasajid ta ɗauki ma'anar fassarorin guda biyu duka idan ka ce almasajid jam'u masjid shi ke sai ka fassara ka ce dukkan masallatan duniya da Allah da ɗakunan Allah saboda ka ba a shirka ce amma kuma ka iya cewa almasajid jam'u masjid jama'u masjid ka iya cewa masjid masajid masjid masajid harshen larabci na ɗauka menene masjid shi ne gurin sujada gabbai da ake sujada da shi hadisi manzara sallallahu alaihi ya zo yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umarce ni da na yi sujada akan gabbai guda bakwai sai ambaci goshi haɗe da hanci ya ambaci tafin hannu guda biyu ya ambaci gwiwoyin kafa guda biyu ya ambaci yatsun kafa guda biyu duka nawa kenan bakwai hadimin masajid duk wa'annan gabbai da ake sujjada da su lillahi na Allah ne saboda ka ba a durkusawa ba a sujjada irin wannan da ake wa Allah wa wuri duk mutumin da ya yi wannan ya shirka mun ga ma'anonin daban-daban guda biyu ko to ya za ka fasara da turanci kuma yanzu kalma ɗaya al-masajid ya za ka fassara da hausa haka da wahala ko to shi sa aka saukar da alkur'ani mai girma cikin harshen larabci Allah ya ce la'allakum ta'aqiluna hududahu wa ta'aqiluna usulahu wa ta'aqiluna furu'ahu wa ta'aqiluna awamirahu wa nawahihi domin ku fahimci tushen alkur'ani mai girma da rassarsa ku fahimci umarni da hayan cikin alkur'ani mai girma ku fahimci iyakokin alkur'ani mai girma wani malaman suka ce a la'allakum ta'qilun domin ku samu kaifin basira domin duk lokacin da ka shagaltu da karatu alkur'ani mai girma wanda ya sauka da harshen larabci basira ka za ta kawo fahimtar ka za ta kawo kuma shi sa duk malaman farko kafin su fara neman ilimi abin da suke fara da shi da alƙur'ani ke irin suke al'imamu suyuti al'imamu shafi'i al'imamu malik duka sun ci alƙur'ani wani zaka ji shekara bakwai wani shekara tara don me domin su wasa ainihin kwakwalarsu idan ƙur'ani ya shiga shi kenan ko mene ne daga ba zai iya shiga masu karatun medicine da pharmacy da engineering da menene da sauransu ku fara da alƙur'ani ku gani ka haddace alƙur'ani mai girma da harshen larabci za ka ga ƙwaƙwalwar ka buɗu sosai ko mai ka zuba kawai yana karɓa su Allah ya taimake mu ina ganin da wannan zamu dakata mun karanta aya uku ko aya biyu وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا